bill, when passed into law, will provide the legal Idan aka amince da kudirin ya zama doka to za a samu tsari mai kyau ga hukumar da za ta ke jagorantar bangaren sufurin Najeriya. Hakan kuma zai sanya tsumin kuɗi. Dan kwamitin sufuri na Majalisar Dattawa Ali Indume ke magana a taron sauraron ra'ayin jama'a kan kudirin dokar kafa hukumar kula da lamuran sufuri na Najeriya wato National Transport Commission. Kudirin da ya zo daidai lokacin da gwamnatin ta na shigowa da motoci ta kan iyakokin ƙasa zuwa farkon baɗi kenan da kuma biyo bayan ɗaukar irin wannan matakin watannin baya kan hana shigo da shinkafa amma da barin shigo da ita ta teku. Don nasarar kafa wannan wannan hukumar a rayin ministan sufurin Najeriya Rotimi Amechi shine a miƙa ragamar aikin hukumar adalar kasuwancin ta jiragen ruwa ta juye zuwa hukumar sufuri ta Najeriya don kula da hajojin da ake shiga da fita da su ta hanyar teku. In the same light we met with the House of Reps committee they gave us the privilege of belonging to a technical committee. Mun yi magana da majalisar wakilai kan wannan bukata da ta taimaka ta miƙa mu hannun ƙwararru don sake duba wannan kudarin da zai canza hukumar adalar jiragen ruwan ta zama ita ce hukumar kula da sufuri ta Najeriya. Da yake magana bayan zaman kwamitin tsohon da darakta a hukumar sayar da hannayen jarin Najeriya Ibrahim Muhammad Kashim ya yi sharhi kan muradin gwamnatin Najeriya na rage kashe kuɗi ta hanyar ƙara hukumar hadarar kasuwancin jiragen ruwan ƙarfi maimakon kafa sabuwar hukumar sufuri. Saboda kaya su dinga shigowa da yawa a kuma rage kuɗin da ake biya mutane don mutane ƙasa su amfana. Kuɗin ya ƙaru abin da sa ya ƙaru ba wata hukuma da take kula da yadda ake cajin mutane nawa suke biya. Aikin da wannan hukuma na kula da sufuri ƙasa zai yi shine kula da wannan abin so da tuntuni an samu an kafa wannan hukuma gwamnati ta ce to ita wannan hukuma mai hada-hada kasuwanci na jiragen ruwa ta soma yin wannan aiki in aka ba su tun da dama suna yi na tabbatar cewa arzikin ƙasa zai karu kuma na tabbatar zai karu ma fiye da wanda ake samu daga man fetur yanzu Hukumar adadar kasuwanci ta jiragen ruwa dai ta faɗaɗa aikinta wajen kafa tashoshin sauke kayan na kan tudu don tallafa wa yankunan da ba sa kan iyakar teku. Kwanan nan ma shugaban hukumar Hassan Bello ya ziyarci Maiduguri don kafa tashar da za ta ke aiki musamman ma ta amfani da jiragen ƙasa. In za a tuna akwai irin wannan tashar a Funtuwa, Kano da Filato. Mun kawo labarin yadda gwamna Simon Lalon na Filato ya gayyaci jama'a su dawo jihar Filaton don kasuwanci da yake yanzu an samu salama. Yanzu ana zaman lafiya. muna roƙon mutane su zo a fara kasuwanci ita airport ɗinmu a yan ɗaga ta da an ɗaga kuma rashin wannan port ɗin yana sa ba ta cin gaba sosai abin da za su a gani bayan wannan shine inda aikin yashe teku ya iso yankin arewa ya kwana wanda tsohuwar gwamnatin marigayi umaru yar aduwa ta fara nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya